ga shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake haduwa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Zainab Ibrahim ce daga nan sashen Hausa Radio France International a Rafai ke cewa a gyara zama. take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu makimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata Mu soma da maudu'i na farko inda shirin ya duba halin da mata suka shiga sakamakon karancin sinadaran ba da tazarar haihuwa a asibitoci da ma cibiyoyin kiwon lafiya da ke jihar Kano, Najeriya. Ummi Haladu matar aure ce da ke tsarin na iyali. Wallahi ni ma kam naje naje asibiti so da yawa ina ta zuwa asibiti ban samu alluran nan ba. Kwata-kwata ta yi wahala ta yi wuya ga tsadar rayuwa ko kuɗi ne da ba a samu ba su ma suna karanci a wajen al'umma yanzu. To da mata koma gare ku masu saurare mu soma da ra'ayin mai sauraron mu na farko. Bismillah. Assalamu alaikum sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Ban ga dalilin da za su ce sun damu ko sun yi koke a kai ba. Saboda dama ai da abin da ya farko dole yana da ƙarshe ikon Allah ne kaɗai bai da ƙarshe. Bature nan da ya samu maganin dama tabbas da'iman akwai lokacin da za a nemi a rasa ɗin. Sannan in muka koma zamanin iyayenmu ai da ba shi maganin ba yanzu ne aka samar da shi ba. Amma kuma iyayenmu suna ba da tazara tsakanin wannan yaron da wannan ba a ba da tazara ba sai an ba da shekara biyu nan to me yasa mu ma ba za mu koma wannan ba magungunan nan ma fa an ce suna da side effect To bi ma'ana in ka yi amfani da shi yana da amfani amma ko wani bangare da yake da cutarwa to mu koma namu na gargajiya. mai magana baban fatima garanasko gangan karamar kuma mulki ta shagari sokoto state nigeria to dangane da karancin maganin da ake ciki na tazarar haihuwa a nigeria kusan mu ce gaskiya abin ba daɗi ya kamata hukuma ta ɗau matakin kawo wannan maganin saboda na sauƙa ma talaka nigeria ba don komi ko saboda tsadar rayuwar da mutane suka shiga A cikin maudu'i na gaba, shirin ya yi duba ne kan yadda ake ci gaba da samun salwantar rayukan al'umma maza da mata sanadiyar iftila'in fashewar manyan motocin dakon man fetur a Najeriya. Abin tashin hankali shine yadda ake samun mata musamman masu goyo, da ma waɗanda ke ɗauke da juna biyu na cincirundo wajen ɗibar mai da zarar mota ta faɗi, a maimakon kowa ya ranci na kare don tsira da rayukansu. Hajiya Hajiya Amina Jibrin, mahaifiyar wasu mutane shida da lamarin ya ritsa da su a jihar Neja. Shi ya ce da farko bai kama shi ba amma abokan shi aikin shi wutan ya kama sai suka zo wajen shi sai ya matso don ya cece su to hamamin fetur din sai ya hada ya ansa da shagon gaba ɗaya da suke koyan aiki da kekunan da komai nasu sai aka kwaso mana su gida yaran yan uwana ne su shida gaba ɗayan su biyu mun rasa biyu amma ga hudu nan a kwanci. Koya kuke kallon wannan lamarin gari mai sauraron mu na gaba ja-mu-ji. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gaskiya mutane ba sa ma daukan darasi. An yi abun nan a wani gari kunji, an yi a can kunji, an yi a can kunji. Ni ban ga amfani in tanka ta faɗi mutane su ce sai sun je sun ɗibi man fetur ba. ban man fetur ɗin nan duk shi ke kawo haka. Fi sabilillahi da kuma su tankan Allah dai Ubangiji ya kiyaye su ɗin ma kafin su hau motocin su ringa duba lahiyar motocinsu an san da duk abun Allah ya kawo ba makawa to su kuma mutane kwaɗayi yayi yawa gaskiya din ba zan ce talauci ba tunda kun san cewa wannan abun fa idan an je ga abun da zai faru to me zai sa ku kuje Dan Allah dan annabi a kiyaye kira na kenan ga jama'a Allah kuma ya kiyaye. Assalamu alaikum. Lallai rayuwa ta suna na Yunus Tanko daga nan bari in baka a karamar hukuma Bara a cikin jihar Niger. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A da farko yana mika sakon aziya ga ainihin iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Da fatan Allah ya ji kansu Allah ya ramshe su waɗanda ke kwakwanci asibiti ubangijin Allah ya ba su lafiya Allah ta da hada A kuma kira na da zan yi a takaice a nan shine yana da kyau da Allah da annabi talakawa su rika kiyayewa. Hukumomi na gargaɗi akan irin waɗannan haɗura da motoci ke samu musamman tankunan mai da ake samu akai-akai to amma har mutane ba su anshi wannan kiran ba to yana da kyau talakawa ku rika kiyayewa wallahi talauci ku sani ba wai hauka bane. ne Kuna magana da Balaraba mai kemis daga Kaduna, Najeriya, kuma a sarauniyar mata nake a nan cikin garin Kaduna a Kinkinan. Ta ya za a yi mota ta faɗi kuna ɗauka to in ka mutu ka je ka ce da Allah mai saboda wannan mai dai ba baka aka yi ka yi sata ne ka kwana a ɓarawo ka tashi a barawo ka mutu a kan sata sannan kuma guje mata ya kamata a yi a kiyaye a kiyaye ana jan kunne ba a ji a kiyaye da zaran aka ga mota ta kwanta ko da ba tirela ba ka yi kokarin barin gurin in dai ba har mutane ka ga ta danne kana kokarin jawo su ba to ka bar gurin saboda komai na iya faruwa musamman ma a ce tanki ne fa na mai man nan kuma fetur ne wanda zafin rana ma zai iya tada wuta e, kyallin siminti ma zai iya sa wuta ta tashi mai magana alasan tayar daga filin filinge a jamforiyar niger mai nasu ne a'a da suka dai ɗiba an ba su a'a ba su tausaya ma wanda tankatin kankanta kanta wadda ta yi dakon man mai mai zai asararta ba tausaya mai na za su yi su kama a kashe ma in suna da wani kokari da za su yi sai ya zamanto swata ta za su zuwa su yi saboda ba ba su ba to duk wanda ya mutu can ya mutu barawo a faɗa musu gaskiya saboda su bar zuwa can wurin swace-swacen nan suna rasa rayukansu rayuwata Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin rayuwata ya leƙa yankin sarkin yamma da ke jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. inda sarkin yankin ya kafa dokar hana yi wa yara mata masu ƙananan shekaru aure musamman ɗalibai da ke tsaka da karatun boko malam kabiru isufu wani uba a jihar maraɗi da ya bayyana mana dalilan da ke sa iyaye yi wa 'ya'yansu mata auren wuri zamani da ya lalace sau da yarinya ya karama sai ka ganta ba ta da aure amma sai ka ta yi ciki hmm. shi nake ganin isa mutane uwaye suke ɗaukar mataki har gara a ce gidan auren nata ne take maimakon mi maimakon a ce waje ne aka bata ta aka bata mata rayuwa akan haka kuma za mu ji ta bakin mai bayani na gaba ja mu je filin rayuwa ta sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba jihar Niger memba amurin matasan Afirka reshen jihar Niger. Hakikanin gaskiya game da auren wuri da 'ya'ya mata abu ne mai kyau kuma wanda ya dace kuma wanda ya samu asali. saboda idan zaka kula yanzu zaka samu 'yan mata wanda ke wata shekara ashirin wata talatin wasu ma kusan arba'in ma zaka samu ga ba tare da auren ba. To kuma meye dalilin da ke sa yake tsone ma idan ani yake tsone ma wasu ido a auren da yarinya 'yan shekara sha ɗaya ko sha biyu ko zuwa sha biyar sai su ce wai ce auren wuri ina auren wurin yake yanzu abu ya ya riga ya lalace ana maganar zancen auren wuri Allah ya sa musulman mu za su gane cewa wannan tsare-tsaren da ake kawo da cewa auren wuri auren wuri ake ta tsangwaman shi da fatan za su gane cewa wannan ba mafita ba ce ba mafita ɗaya ce kawai duk wanda Allah ya ba miji cikin ɗan lokaci kalilan to ai mata aure kawai a huta shine mafita. Assalamu alaikum hirar rayuwa ta Radio Faransa International da farko suna na Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Nijar man ba na ra'ayin masu rai. To musamman mu Nijar akwai lokacin da gaskiya Alhaji Muhammad Bazum yayi wata hubbasa kowace budurwa ya doke mata kuɗin makaranta da kuɗin wahalhalun da uwayenta za su yi don ta samu ta makaranta lokacin muhammadu bazum allah ya taka mai da alheri to yanzu ko wannan tsari babu shi don haka nan mutane bayan da za su yi sai su yi maɗiyan su aure tun da babu wani tallafi da za a ba su yanzu talaka kana fama da rayuwarka to ya za ka fama da ɗiyarka a ce ya nufin a ce mina na makaranta. mai magana Hassan Albasari Abu fana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoruba tarayyar Najeriya. Eh to gaskiya a zahiri na gaskiya wasu dai za a ga cewa auren wuri din shine kusan maganin su sakamakon rashin ji da za a ga cewa suke nunawa. Haka zalika wasu kuma tabbas wannan auren wuri din yana iya haifar musu da matsala irin yoyon fitsari haka da sauransu. To amma irin wayar da kai dai da ake yi wa iyaye da ma kuma su yara din to gaskiya za a ga dai daga shekara biyar baya zuwa yanzu gaskiya ban ma ji wata wadda aka same ta da wannan matsala ta yoyon fitsari ba. To fatan mu dai Allah ka mana ƙarshen wannan al'amari kuma ina cewa da zinar wuri gara auren wuri. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Masu saurare ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa Radio France International a Rafai da ku masu saurari, musamman waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin Zainab Ibrahim ke cewa mu huta lafiya. angkaida zainab